masallaci abubakar shabbir da ke nan bukar a cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka yammaci na juma'a sha shida ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu shekara na dubu biyu da da ishirin uku, a wannan majalisi namu da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka wannan shine karatunmu na goma sha shida a wannan wata kuma na talatin da biyar a tafsirin suratu ali imran Mun tsaya a aya na ishirin da takwas za mu daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقام ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير نعم الله مدوكين سركي أنا شوى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين حكم مني سيردا سوري كافرين a matsayin waliyai saɓanin mummunai wa man yaf'al zalik duk wanda ya yarda yi haka falaisa min fi shai. to ba shi babu Allah madaukakin sarki ba wani abu da ke haɗa shi da Allah madaukakin sarki illa an tattaku minhum tuqah sai dai ku kare kanku daga gare su da wata kariya sai dai in kun ji tsoron wani abu da kuke buƙatar nuna mawalatin asili domin ku ba wa kanku kariya a nan babu illa an tattako minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah madaukakin sarki yana tsoratar da ku yana muku kashe kashedi dangane da kansa wata ku kiyaye shi wa iya Allahi almasir makoma zuwa ga Allah madaukakin sarki take mun yi tafsirin wannan ayar ah, abinda ya rage mana a cikinta waɗansu 'yan fa'idodi ne sannan kuma maganar da muka yi cewa za mu ɗan ƙara tsokaci akan abin da 'yan shi'a suke kafa hujja da wannan ayar a kai mun ji ga mun yi bayanin cewa wannan ayar ba ta magana kan tafiyar da su suke ɗauka a matsayin addini kafin mu ƙara wannan bayanin bari mu gama waɗannan fa'idodin a ɗauki ayar ta gaba da take da alaƙa da wannan ɗin ko kuma in mun faɗi waɗannan fa'idodin sai mun faɗi wancan magana ɗin wannan ayar na nuna tsananin yadda Allah yake son mummanai da yi wajabtawa mummanai su riƙi mummanai a matsayin waliyansu saboda mummanai su ne waliyan Allah duk wanda koye adawa da waliyan Allah to yana adawa ne da Allah wannan ayar tana nuni akan haka shi yasa ma ce, duk wanda ya riki waɗansu ba mummanai ba a madadin a matsayin masoyansa majibata lamarinsa to ba ruwan Allah da shi ma'anan ba ruwan Allah da shi ya ya kirkiri gaba tsakaninsa da Allah wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alhadith al-qudsi man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wanda Allah ya faɗi a wurare da dama cewa mummuni su ne a waliyansa hmm? Allahu waliyul ladina amanu ko wanda muka gani a baya a suratul baqara hakanan za mu zo mu gani Allah na cewa wallahu waliyul mu'minin anan nan suratu Ali Imran sannan kuma ya faɗa wa mummanai ba su da wani wadda za su jibici lamarinsu zuwa gare shi face Allah da manzansa da mummanai innama waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa hum raki'un kenan wannan yana nuni zuwa ga wannan tsananin ƙauna da ke tsakanin Allah maɗaukacin sarki da mummanai sannan da adawar da aka yake da duk wani wadda yake adawa da mummanai ko da yana riya cewa shi ma mummuni ne amma yana mara ma waɗansu baya a kan mummanai a lokacin nan zai shiga fushin Allah maɗaukacin sarki shi ne لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء har yanzu wannan ayar da ta fito da lafazin alkafirin da jam'i to kowane kafiri ya shiga ciki kowane kafiri ba waliyin Allah ba ne ba a yin waliyin Allah a cikin kafirai an gane to abin da ake nufi anan har ahlul kitab anan sun shiga wannan kafaran ba yahude ne ko ba nasare duka kafirai ne su ba a samun waliyin Allah a cikin su daga lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo har zuwa ran tashin alqiyama dan haka kasancewar an yi rangwame wajen mu'amalantar ahalul kitab saboda kusancin mu da su sama da waɗanda ba su ba baya nufin kuma cewa su sun kubuta ko sun tsira a ranar tashi alkiyama duk hukunce-hukunce na kafarai in banda wanda aka yi to gajiya, to ya shafe su hakanan hukuncin yake a duniya haka hukuncin yake a lahira duk kafiri bai cancanci ba muwala ce na mumini sawa'on baki biye ne shi ko ba baki biye ba musamman da aka yi itibarin aidin nan a lokacin da zai watsi da musulmi har yanzu wannan ayar tana nuna mana a rangwame na addinin musulunci cewa addini ne da ke lura da yanayi da mutum zai samu kansa a ciki wannan rangwame da sauƙi na addinin musulunci na daga cikin abubuwan da suka bayu daga siffansa na wanzuwa cewa addini ne na dindindin in ko addini ne wanda zai so na dindindin ya dace ya dace da yanayi na ɗan adam a zamani da lokaci da kuma kudura iko na ɗan adam to wannan yana nuna mana yanayin da ɗan adam zai zanto cikin kunci sai a sassauta masa wani hukunci domin kada abin ya masa biyu shi yasa gashi Allah ya bayar da zaman mahukunci amma sai ce wanda ya ji tsoro cewa in ya yi riko da wannan hukuncin dangane da kamarai zai samu cutarwa a addininsa za su hana shi yin addinin ma ga in ka bayyana addinin ka za a hana ka yi ba gwanda ka ɓoye shi baka ci gaba da yinsa sauƙi ne an baka a wannan irin yanayi to haka musulunci yana lura da yanayi a komai shi yasa ka'ida ce gamammiya daga cikin alkawa'id alfiqiyya ita ce ma ka'ida ta uku da ake koyawa ɗalibai a jami'o'in musulunci na alkawa'id alfiqiyya cewa almashaqqatu tajlibu at-taysir almashaqqa tajlibu at-taysir to ana daukan wannan ka'idar daga irin waɗannan ayoyi din wahala na jawo wato sauƙaƙawa duk abin da Allah ya ɗora maka ka yi in ya zanto za ka shiga cikin tsananin wahala in ka yi a lokacin ciki a ɗauke maka a ce banda kuma waɗanda mana da misalai da yawa ai ko wannan ibada ta azumi da muke yi ko faman kana minkum maridan aw ala safarin a ɗauke masu fa iddatu min ayyamin ukhra haka nan wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin haka nan alha'idu wannan fasa duk wanda ke zai shiga cikin mummunan yanayi to sai a ɗauke masa wannan yana nuna rangwame na addinin musulunci Allah madaukin sarki ya ce yana san mana sauki bai son ya sa wahala annabi alayhi salatu wassalam ya zo dan ya dauke mana nauyi da ma'arar kitaba in sun imani da shi abubuwa masu tsori masu wahala wanda aka ɗora musu aikin annabi ne ya gudan musu da wannan don su samu dama na yin wannan addini da kuma na daga cikin ma muqaba na umumin risala ɗin ya zanto kowa zai iya a kowane irin yanayi kake za ka iya Allah shi yasa aka sa abin ya zo da wannan sauki har yanzu wannan ayar tana nuna mana yadda Allah madaukakin sarki duk da cikar rahamarsa da yadda yake son tuba amma idan aka yi wani abu da zai fitatar da shi to yakan kausa harshe ya kausa harshe kaga wannan ana magana ne fa da ko la yattakhidhul mu'minuna ai halin mummune yake hana su ko to amma sai aka kausa harshe cewa duk wanda ya yarda wannan falaisa min Allah fi shay wannan an kai makura wajen alwa'i an kai makura wajen ta harshe cewa kai mummuni ne amma an kai yadda ka fada wannan saban to ba ka ba Allah ba Allah to shi kama kamar da muka faɗa jiya cewa wannan yana ishara zuwa ga nau'i wanda yake shiga da ƙarƙashin munafunci saboda wanda babu shi ba Allah sai wannan ya zama ya zama kafir da irin wannan ne al'amin shinkiri ya kafa dalili akan cewa matsafa kafirai ne domin wannan in an ce baka da komai a wurin Allah ma'ana baka da rabo a lahira kenan ko to Allah ya siffanta matsafa ya ce wala yuflihu sahiru haisu a ta wato bai da rabo ko ta ina yaje ko ta ina ya ce to wanda ko bai shi da rabo ko ta ina to wannan kafiri ne to haka ma irin sa wajen wanda ba shi da wata alaka da Allah madaukakin sarki alaka mai alaka ta kauna da da soyayya da rahama da jin kai to kaga wannan kafiri ne to wannan yana nuna mana kuma har yanzu ina jin mun faɗi wannan jiya girman laifin wannan abin da Allah yake hani a kai sai abin da muka ce za mu mai jiya cewa ita tafiya a nan da Allah ya bayar da rangwame a kanta malamai na ahalussunnati wal jama'a duk suna tattauna wannan matsalar musamman a littattafai na fikihu a abin al'ikra akwai waɗansu mustalahat guda uku wadda suke kama da tafiya wadda waɗansu suke rikicewa su ɗauki wannan su tashi a matsayin wannan ita taƙiyya mun ji menene ma'anar taƙiyya a wajen ahlus sunna shine ka bayyana ƙauna ma kafarai ai tana magana akan kafarai to suna shawa galiban hakan yana iya faruwa da fasikai ma da azzalumai na shugabanni ko da musulmi ne ka bayyana musu cewa kana tare da su a zahiri domin kubatar da addininka hmm? saboda kana jin tsoron in ka fito ka nuna musu abin nan bara'a to za su hana ka yin addininka kuma kana ganin hakan yana iya zanto fitina a gare ka to kana da lura kenan to sai ka bayyana musu ana tare ba tare da ka rungumi wani abu daga cikin addininsu ba ko tsarinsu ba ba tare da ka je kai kana yi ko kana musu talla na wannan aikin da suke yi ba wanda a zahiri kamar kana goyon bayansu amma baɗini wato baka tare da su kana cikin nutsuwa kamar yadda muka jawo maganganun abdullahi bin abbas jiya da mujahid da katada da sauransu ana shi ne tafiya malamai na zamani sukan yi ta'arifi na wato ainihin zamani ok mun kuma jiya su ibn abbas da su alhassan suna shewa a tafiya gillitan kawai ka faɗa musu ka yi magana ta baki to waɗansu malamai suna ƙara faɗaɗawa cewa za ka iya yi wani aiki ba matuƙar wanda ba aiki ne na addinin waɗancan mutanen ba ba aiki ne na cutar da wani ba ba aiki ne na kashe wani ba da zai nuna musu a zahiri alhali kai a baɗin ka haka tare da su kwata-kwata wannan ita ce tafiya masu tarifin zamani sukan yi tarifai da dama daga ciki su ce ka bayyana ka bayyana ko ka furta abinda yake ba daidai ba domin kare kanka sai ka wani abin ba daidai ba ne amma tsoron ranka ko dukiyanka ko mutuncinka ya sa ka faɗi wannan ba tare da ka yi aiki da zancen ba ba tare da ka sa shi a aikace ba kan aikace da kuya a wajen ahalin ta wal jama'a yan shi'a suna da nasu tarihi din tarifin iri biyu ne farko irin wannan amma su suna cewa ka ɓoye gaskiya maal wanda kuka saba da shi domin tsoron cutarwa ko domin kare kanka daga cutarwa kare kanka ko dukiyanka ko ah, mutuncinka su mukhalif kawai suke cewa shi a tarihin halin suna wanda muka ce shine wannan abin yake magana a kai man ce kare kanka daga waye kafiri daga kafiri ko kuma zalimi Fatiki, su kuma mukhalif kawai wanda kuke da tsarfani da shi ka ɓoye masa aƙidarka ka ɓoye masa gaskiyar da kake tafiya a kai ka yi wato ainihin abin da shi yake so ko abin da zai sa ba zai tsangwame ka ba wanda kai ka yarda tsata ne kuskure sai zanto da musulmi ma ke ko da kuma mukhalif in sun faɗa kwarai suna nufin musulmin ne kuma musamman ma'alu suna suke ne to kuma suna su ɗin abinda za mu zo mu ji ba sun ɗauke shi ne kawai yadda ta'arifin nan yake ba cewa in kana jin tsoron cutarwa a haka suke faɗa a tarihi ɗin to amma kuma maganganunsu da abin da suke faɗa a aikace ya saba ma wannan ɗin yanzu ba in shi'a suna da daula ba iran ko? to in ɗin tsoro ne in mutum yana iran yana jin tsoron wani mukhalif constitution ɗin kasan ya rubuta addinin kasan ita ce musulunci bisa addinin imamiya kuma dokokin da suka yarda suke aiki da shi a kasan to me zai sa kuma sai ki iya yanzu a iraki bayan amerikawa sun fitar da saddam hussein sun bayar da shugabancin ƙasa a hannun 'yan shi'a mutum yana iraki wadda shugaban gwamnati da waye dan shi'a ne tsoron ahlus sunna kuma zai ji me zai sa shi kiya hmm? mutumin da yake lubanan wanda yan shi'a tana da karfi sosai inda suna sarallah suke in hezbollah yana da bukatar gwamnatin rabawa ake tsakanin yan shi'a da yan sunna da kiristoci hmm? kuma yan shi'a suna da karfin gaske su suke da runduna na soji da ke tun kuɗi hare-hare makasar mutum yana wannan wajen ya amfani ya yi tafiya in dai har tafiya ita ce yadda suke definition ɗin da wannan definition wannan na ahalus sunna sannan mutumin da yake kasar da ahalus sunna ba su da jagoranci ba su suke mulki ba hmm? kuma ana irin yanzu yanayin da ake ana demokrasi da ake cewa kowa yana da inshin ya yi addinin ga dama to ɗan shi na irin wannan yanayin don me zai taƙiya kuma kuma suna taƙiya a duk waɗannan yanayi da muka faɗa suna taƙiya kaga ta bambanta da wadda ƙwar'ani ke magana a kai sai za muka ce a wannan taƙiyar ba ne saboda abin da muka fahimta daga wannan ayar da muka yi ta maimaita jiya shine cewa wannan hala ce istisna'iyya yanayi ne na togaciya wato ruksa ce rangomen aka yi da dalilin da ya sa aka yi rangomen yana tafiya shi kenan shi ma ya tashi aiki to duk yanayin da muka faɗin nan ba wani tsoro marai ko ma addini ko ma dukiya ko ma abin nan ha yanzu dan Allah a ƙasashenmu na Africa West Africa yadda shi an shi yake yaduwa yanzu za a ana bukatar taƙiya din ƙauyuka ba suke tana shi an tar da mutane waɗanda suke jahil wanda har ya kai sun zama zahira malmusa da yawa ƙasashenmu na afirka yanzu kana shiga zaka ga alaman shi'a najeriya a Ali's 70s da ma irin karshen 80s wata alama da nan shi'a sai dai a nuna maka a ce a ah, wani ɗan shiya ne yana shiya shi ba ɗanshiya shiya ba ne da ɗan shiya ne yana shiya shi ba ɗanshiya shiya ba ne to amma yanzu ba masu sun bazu a ina har sun ji masu ƙarfi kwanaki sun ji za su iya tare lafiyar da yi sunan shi janar burata ko kaga eh, to yanzu wannan su a ce suna jin tsoro mutumin da zai iya tare shugaban sojojin najeriya a ce a roƙe shi ya bayar da hanya ce ba zan bayar ba sai malam ya bayar da izini wannan yana jin tsoro to zai ta saboda mai zaga kenan ba wannan take da Allah ya bayar da izini a yi suke yi ba kasar da ban to kuma wanda zai ƙara tabbatar mana da wannan shi ne mu shiga littattafansu maga matsayin taƙiyar aurensu wadda abin mamaki ina karanta tafsirul manar na rashe da riba da ya zo yi wannan tafsirin wannan aya ɗin ya faɗi ma'anar taƙiyya yadda take towar da larabe haka zai fahimta haka malaman sunna suka fassara ta sai ya ce an ce wai ɗan shi'a suna fassara wannan ayar da taƙiyya a wurinsu kuma ya ce an ce sun ɗauki taƙiyar nan a matsayin asali ne daga cikin asalai na addini sai ce to wannan abu ne da tana iya yiwuwa magabtansu ne suka hakaito kuma sau ɗaya ka in zai hakaito abinka yana iya yin ƙari ya ce to baya zaton mana yana nuna kamar zai wahala su faɗi haka ɗin ya ce amma littafin shi ba waje ne na kawo jayayya irin wannan ba saboda haka sai tsallake bar magana ta. to kaga kenan kamar yana ɗauka cewa ƙazafi aka yi musu da an ce san ɗauki taƙiya a matsayin daga cikin usulun ji to da ya haƙura ya duba littafin nasu da zai gane cewa ba wai ahlus sunna ne suka kanto haka ba 'a maganganun su ne daga cikin littattafan su akwai saboda ɗaliban ilimi kuna iya ɗaukan wannan littafin mabda'ut taqiyya بين أهل السنة والشيعة الإمامية هذا الدكتور أحمد كشي عبد الرحيم ياي maganganu masu kima dangane da iya a wajen a wajen a wajen ɗan shi'a ɗinta kawai zan karanta mana headline ɗin sai kuma mabi biyu daga cikin maganganun malamansu wadda ke tabbatar da haka ɗin a fasali na biyu ya ce a taƙiya inda shi'ar imamiyya mabahasi na farko ya magana kan ya yi magana akan hukuncin taƙiya da matsayinta a wajen 'yan shi'a to ga gashi daga cikin abin da yake faɗa bayan ya faɗi cewa sun yi hedin kan wannan a littattafansu sai na ƙarto kaɗan daga cikin maganganunsu da matsayin ta'aurinsu na farko ne suna ɗaukan tafiya a matsayin tushe asasi daga cikin turaku na addini kuma suna kore imani ga duk wanda bai jira tafiya ba wancan ma'anar da muka ji kuka ji a ƙidar ka ga wanda kuke da saɓani da shi Kawai masa a aƙidar ka tsayi na shi ba wai ka ƙin na kuma ka faɗa ba ta a'a ka yi na shi ɗin in yake da ba ku misali a zuko za su zo mu yi sallah tare da su su bi mu abin nan su yi alaula irin namu su yi ta cewa a zo a haɗa kai abin nan ɗin musulunci alhali su suna ganin kuma musulmi ne yawa. shi ne ke cewa alkulaini a cikin littafinsa alkafi wanda shi ne mafi ingancin littattafan shi'a wanda daidai yake da sahihul bukhari a wajen ahlus sunnati wal jama'a cewa abu umar al-ajami yana cewa qala li abu abdullah ya aba umar inna tis'ata a'shar ad-din fi at-taqiya cewa ya kai abu abu umar tara bisa goman addini yana cikin tafiya ne wato in an raba addini zai gida goma to kaso tara bisa goma a cikin tafiya ne a ga ai tafiya shi ne kusa addinin gaba da kyau sannan ya ta masa wala dina liman la taqiyata lahu duk wanda bai taqiya ba shi da addini wa taqiyatu fi kulli shay yace kuma taqiya akan komai ne zaka boye musu komai da komai illa nabiz wal masha ala al-khuffain yace sai burkutu da kuma shafa akan hufi to wannan masu shari suka ce abin da yake nufi baka bukata kai kai musu taqiya amma in ba su ba ko ma menene abu ne da za a yi masa za yi masa taqiya kai wanda shi yasa taqiya yanzu an faɗi taqiya alama ce ta in shi'a al-imamiyya al-isna ashariya duk da cewa kun ga shi mun faɗa qur'ani ya faɗi fiqiya amma ana faɗin fiqiya ana hankalin ka zai koma wurin su ne saboda mai matsayin da su suka ba abun ya bambanta da matsayin da sauran mutane suka ba wannan abun haka nan ya kai sai amir ali yake cewa ita ta ƙiya ta zanto al'ada wacce ta samu ta ginu a cikin zukatan 'yan shi'a zuwa ta yadda suna yin ta a kowane irin lokaci wanda wannan shi ne makaje shi ne abinda aka san su da shi to kuma suna jingina wannan ma ga jafar cewa ya ce alaikum bi ina horon ku da yin taƙiyya. فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذره شوى إلى هورانك لين تكيا سبدا دوان دبي توكي تكيا مدعيم كمر لي جلسة نتي كده وجبا شين الشعاب بس يا دي سارك نتي شعاب نهوجي دي سارك in bai ɗauki taƙiyya a matsayin kayan ciki da waje ba nawa ya yi taƙiyyar da wanda ya amanta da shi wanda bai jin tsoron komai ya yi haka ɗin saboda ya saba da shi in yaga wanda yake tsoronsa ma kawai daman ya riga ya saba sai a ga wannan suna jingina ga wannan to kaga wannan ai shine abin da ke nuna cewa ai taqiyya asali ne daga cikin asali addini a wurinsu ya kai saboda yawan riwayoyi da suke yi daga malamansu har babban malamin tafsirinsu na wannan zamani Muhammad Hussein al-Tabatabai cikin littafin ta tafsirin Mizan yana cewa tafsirin Mizan majalladi na uku shafi na ɗari da sittin da uku yana cewa wal akhbaru fi mashru'iyyat at-taqiyya من طرق أئمة أهل البيت wa جدا وربما بلغت حد التواتر yace ruwayoyi da suka zo wajen shar'anta taƙiyya kiran nasu ɗin ta hanyoyi daban-daban daga limaman ahalul bai yace suna da yawa sosai yace tana iya ma sun kai haddi na tawaturi wanda ba za ka iya ta ba to haka nan alkulaini a cikin littafin da nasa ya kawo hadisai da dama a babu babubuka da dama duk da suke magana kai kan taƙiyya domin tabbatar da cewa asali ne daga cikin asalai na addini abu na biyu wato abu na biyu da ke nuna matsayin tafiya shine suna tabbatar da cewa ba abu ne wadda za a yi shi na ɗan wani lokaci ba abu ne wadda dole a ci gaba da yinsa daga saɓanin yadda muka fassara ko suna cewa wajibi ne kuma dole ne a ci gaba da yin shi har mahadinsu na ƙarshen zamani da suke jira ya kullo kun san wane ne mahadinsu cewa wani ne ɗan ƙaramin yaro yana ɗan shekara ko tara ya shiga wani rami a gidan baban shi to yana nan a ramin har yanzu sai a ƙarshen zamani zai fito shi ne zai zanto limami na goma sha biyu yanzu limaman su guda goma sha ɗaya sun zo sun wuce saura guda ɗaya yana nan da ransa rami sama da shekara ke nan yanzu amma da wajen shekara ɗari bakwai ko ɗari uku da wani abu yana nan a rami sama da wajen shekara ɗari ku da wani abu yanzu yana nan a rami cewa sai a ƙarshen zamani zai zo shi ne almahdi almuntazar a wurinsu shi ne mahadin da ake jira aƙidar mahadi almuntazar aƙida ce tabbatacciya a wajen ahlus sunnati wal jama'a da hadisai da suka zo a abu dawud da waɗansu cewa akwai wani mutum da zai zo a ƙarshen zamani annabi ya ce sunansa irin nashi sunan kuma irin na annabi muhammad na baba annabi muhammad ibnu abdullah zai cike bayan ƙasa da adalci bayan an cike ta da zalunci shugaba ne zai zanto yana da tasiri a duniya kuma zai kafa adalci wannan akwai shi amma su abinda suke cewa sun ayyana sun ma san wane ne shi hmm? kuma ga dalilin buyarsa kuma yana nan da yai har yanzu kuma zai ɓullo in ya ɓullo shi ne limamin sa. da shi za a yi tashi alƙiyama wannan wato tatsuniya ce kawai tasu ta in shi'a to suna cewa ba a ci gaba da taƙiya har sai in ya zo tukun za a daina za a daina taƙiya daga cikin zantutukansu da ke tabbatar da wannan ɗan akwai abin da suke jinginawa shi jafaru sadiq cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wala yatakallam fi dawlati al-batil illa bis-saqiya wanda imani da Allah da ranar lahira to kada yi magana matukar yana kashin daula wacce take ba ta shi'a ba a ce ce da ta kiya hakanan suka rawaito cewa yana cewa khaliqun nasa bil barraniya wa khalifuhum fil jawaniya ma damat al imratu sibyaniya to gari maganar da ya fitowa fili na ibn babawai al-qummi wanda suke kiranta suke kiransa as-saduq yana cewa i'tiqaduna fi at-taqiyya annaha wajibatun aqidar mu a atqiya ita ce wajiba ce man tarakaha kana bi manzilati man taraka as-salah duk wanda ya barta to matsayinsa matsayin wanda ya bar sallah ne ya kenan wanda ya bar sallah mai shi to haka wanda ya bar taqiya wannan ya fara a cikin littafinsa al-i'tiqadat min dini imamiyya a shafi na ɗari da bakwai suna nan dai nusus ɗinsu da yawa a da nuni a kan cewa wannan abu ne wadda ba za a bar shi ba har sai mahadi ya kullo abu na uku wai suna kan cewa wajibi ba ne dan suna ganin cewa tafiya na daga cikin mafi soyuwan ayyuka a wurin Allah maɗaukacin sarki shi ma wannan ba wai suna faɗa haka ba ne suna jingina izuwa ga sayyidina Ali har su jingina zuwa ga annabi ma sallallahu alaihi wasallam hadisan ƙarya da suke faɗan wannan daga cikin abin suke faɗa suke jingina shi zuwa ga sayyidina ali wanda ya zo a tafsirin al-askari shafi na ɗari da ishirin haka nan littafin bihar al-anwar na al-mujlisi shafi na mujallidi na da ɗaya shafi na ɗari biyu da ishirin da ɗaya haka nan a cikin rasa'ilu shi'a na al-hur al-amili mujallidi na goma sha shida shafi na ɗari biyu da ishirin da biyu hakanan nan a jami'in hadisi shi'a na alburojadri mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari biyar da ishirin da ɗaya sun jingina ma sayyidina ali radiyallahu anhu cewa yana cewa taqiyatu min afdali a'malil mu'min wai taqiya na daga cikin mafi kyawun ayyukan mu'mini yasunu biha nafsahu wa ikhwanahu 'anil fajirin wanda yake kare kansa da yan uwansa daga fajirai wa qada'i huquqil ikhwan ashrafu a'malil muttaqin wai biyan haƙƙin ɗan uwa shine mafi ɗaukakan ayyukan masu jin tsoron Allah yastajlibu mawaddat al-mala'ikata al-muqarrabin wa shawq al-hur al-'ayn cewa yin haka kuma yana jawo soyayyan mala'iku makusanta Allah kuma da shauƙin al-hur al-'ayn akwai dai irin waɗannan maganganun da suke jinginawa manyan bayan Allah shi da ƙarya domin su tabbatar da da wannan abu na hudu da ke bayanin matsayin abin nan shi ne suke ganin cewa duk wanda ya bar taƙiyya to ya aikata babban laifi irin laifin da Allah baya gafarta Ka ji kamar shirka duk wanda ya bari Allah ba zai gafarta masa ba shi ma sukan nakalto maganganun ƙarya daga waɗannan limamai su sai su suka fi haka ɗin daga cikin maganganun da suka jingina ma Ali Zainul Abidin cewa yaghfiru Allahu lil mu'mini kulla dhanbin wa yutahhiruhu minhu fi dunya wal akhirah ma khala dhanbayn tarku taqiyya wa tadhi'u huquq al ikhwan cewa Allah zai gafarta wa mu'mini kowane irin zunubi ya tsarkake shi daga wannan zunuban duniya da lahira banda zunubi guda biyu zunufin farko shi ne mutum ya lalata kiya zunufi na biyu ya wato ainihin tauye haƙƙin ƴan uwa wannan ya zo a cikin tasirin askari a shafi na ɗari uku da da ishirin 321 a cikin rasailu shi'a na alhurul amili majalladi na sha shida shafi na biyu da da ishirin uku, haka na abiharul anwar na albalisi majalladi na tamanin da biyu shafi na ɗari hudu da goma sha biyar. to suna ma nisabta haƙiyyar nasi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm? cewa annabi ya yi taƙiyya kuma ya yi umarni da a yi har shi wannan dai imam al-asiri a tafsirinsa da ake jingina masa wai yana cewa annabi ya ce masalu mu'minin la taqiyata lahu ka masali jasadin la ra'sa lahu wai mummunin da bai da taqiya kamar gangan jiki ne da bai da kai kaga dai nuna cewa ba imani kenan ko yawa to duk wani yana daga cikin matsayin taqiya a wurin su ina kawo na abin a gurguje haka nan daga cikin abin da zai nuna matsayin taqiya a wajen su shine suna jingina shi cewa aiki ba wani annabi Muhammad kadai ba annabawa da manzanni Allah har ma da nagartattun bayi wanda suka gabata kafin zuwa annabi musulmi annabi duk annabawa sun san wannan a shi al-hasan al-askari cewa ya rawaito daga al-hasan ibn ali cewa annabi ya ce masa innal anbiya innama faddalahum Allah ala khalqihi ajma'in bi shiddati mudaratihim li a'da'i dinillah wa husni taqiyatihim li ajli ikhwanihim fillah cewa ai Allah ya fifita annabawa ne akan halittunsa baki ɗaya saboda tsananin dabararsu da kare kai dabarar kare kai daga abokan gaban addinin Allah da kuma kyakkyawan takiye su domin ɗan cikin addini kaji ba wai abin da annabawa daraja shine takiya duk wani yana nuna maka matsayin takiya a wajen waɗannan mutanen hakanan yadda suke lankwaye wuyan nassosi na ƙur'ani da hadisai domin su tabbatar da wannan kamar wannan ayar tamu a su na tafsiri suna kafa hujja ne da ita akan wannan kuma mara mun bayani waɗannan abubuwan da muke faɗa yana ƙara tabbatar da cewa ta ƙiyar da ayar take magana a kai daban ta ƙiyar da su 'yan shi'a kuma suka gina addinin su a kai daban hakanan a wanda suke bambanci tsakanin ɗan shi'a na gaskiya da ɗan shi'an boge shi ne wannan taƙiya ɗin hmm? sun jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallama wai annabi ya ce la dina liman la taqiyata lahu wallahi laula taqiyya ma ubida Allah fil ard a'udhu billah wai annabi ya ce duk wanda bai da bai da taƙiya ba shi da addini wai ya rantse cewa ba don taƙiya ba da ba ba iya bautar Allah a bayan ƙasa ba wannan magana yana cikin littafin Sulaim ibn Qais shafi na hudu da sha shida kai haka yana al-Mirza nuri mai littafin Mustadrak Mustadrak al-Wasa'il mujalladi na goma sha biyu, shafi na da da hamsin uku, haka nan al-Burujidri a cikin Jami'a hadisi Shi'a ya kawo wannan hadisin na ƙarya a majalari na goma sha uku a shafi na ɗari biyar da da hudu hakanan suna zingina ma sayyidina ali cewa ya ce at-taqiyatu dini wa dini ahli baiti wai taqiya ita ce addinin sa da kuma addinin iyalan gidansa shi ma wannan maganan Mirza An-Nuri a cikin Masdarul Wasail ya faɗe ta mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu haka albarojadri ɗan a jami'in ahadisi shi'a mujallar ne da goma sha hudu shafi na ɗari biyar da hudu haka muhammad hussein al-tabatabai a cikin tafsirul mizan mujallar ne da goma sha takwas shafi na ɗari uku da talatin da takwas maganganun dai suna da yawa kulasar wannan magana ita ce abinda ake gane cewa ɗan shi'a ɗan shi'a ne gaskiya shi ne ya zanto ya yarda da wannan taƙiya a wato ainihin matsayin addininsa sai suna jingina ma Ali ibn Hussein cewa ya ce laula taqiyatu ma urifa waliyuna min aduwina ba taqiya ba ba za iya gane waye masoyin mu waye makiyin mu ba kanan sai daga cikin banka ta taqiyar mu wanda Allah ya magana akai da taqiyar shi'a shine cewa su nasu ba kaidi kamar yadda muka gani ma abinda ya gabata eh, sawa'un akwai dalili ko ba dalili kai dai ka rufe addinin ka kawai a kowane lokaci ba kai haka ba to ba ka da addini ba ka cika shi'a ba kuma kamar wanda baya sallah ne wannan malamai suna faɗa abubuwa da dama shi anan ya faɗi abubuwa wajen guda shida da ya sa 'yan shi'a suke duko da wannan taƙiya ɗin bari mu faɗe su a dunkule waɗansu abin da muka faɗa na susun shi nan suna nuna waɗannan kan abu na farko ne a su dangane da imma ɗinsu su ne cewa a imma nan ba sa kuskure ba sa laifi ba sa sabo duk wata sifa da kasan ake ba annabi to suna ba waɗannan a imma ɗin gaba ɗayansu Hmm? to kuma sai a samu imma ɗin sun yi wani abu daga baya kuma sun gyara to ya za a yi kenan laifi suka yi sai su fi auren su ko mantuwa ba sa yi ko kuskure ba sa yi sun san lokacin da za su mutu sun san lokacin da 'ya'yansu za su mutu kai ba za su mutu ba sai da yardansu sai sun kira a ɗauki ransu duk wannan yana rubuce a cikin littattafan su to sai ga wani yayi liman a littattafan su kuma sai ya faɗi yayi abu kaza daga baya kuma ya yi wani abu daban to ya za a yi ayi komarin to sai a ce okay ah, wanda shine ya shahara a addinin nasu sai a ce to wannan shine daidai wancan kuma yayi shi ne saboda taqiya to kuma in kun ga practical abubuwan da suke faɗa har annabi suna cewa yayi abu saboda taqiya kuma yayi ma na ali annabi yawa na ali kiya, ko na ali yawa annabi kiya? to wannan ne babban abu ne na farko da yasa suka kirki wannan kiya irin nasu suka saka a addinin su sai abu na biyu shine tanaqudat na hukunce hukunce na addini da yawa a cikin littafin shi'a har su da kansu suna faɗan cewa babu wani zance da zaka samu na wani hukunci Fikihu ko aqida na shi'a ba ce sai ka samu abin da ya warware wannan aqida duka a littattafan shi'a wani ma a littafi guda zaka samu a nan za a faɗi magana an je za a warware shi to ya za a yi su haɗa kan maganganun shine kawai su yi tabannin su yi tabannin taqiya sai su to wannan na farko shine asali wancan kuma an faɗe shi ne a baban baban taqiya so kai ma kana iya faɗe shi a baban taƙiya. amma ga asalin abin da aka gina mazhaba a kai sana abu na uku abin da ya su wannan a addinin nasu an gina shi ne a kan sirri wani kamar wani cost ne haka nan da ka koye shi komai kiran ma in za a kira izuwa ga addinin a ɓoye ake yi yanzu da farko ba za a taɓa gaya maka ba in ka zo ba ka ce an ce ku 'yan shi a kuna abu ka zaune shi wa ya gaya maka ƙarya ne ƙarya to ba sa wannan addinin ba hmm? duk abin da ka sani ake faɗa in ka zo ka tambaye su kana bako suna son su ka za su shi maka ƙarya ne hmm? sai in kana shiga a hankali sai ana gaya maka kuma kai kuma ana ka kada fa je ka faɗa kada fa je ka faɗa to ya za a yi wannan ya yi tasiri in ba a yadda da taƙiya ba saboda haka aka kirkiri taƙiya domin a yaɗa wannan ɗan ya kawo abubuwa da yawa misalai da suke tabbatar da wannan din daga cikin abin da ya jawo su fada cikin wannan taƙiya din akwai abu na hudu da ya faɗa a nan ƙoƙarin ɓoye irin mugayen aƙidun nan nasu da duk wani musulmi in yaji to ba zai sake wayan dan shi'a ba irin wannan tsinuwa da suke masahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga ba yadda za a yi a garin musulmi su fito suna yi su samu kasuwa to za ka ya za a yi sai su yi tikiya sai su zo ku ce sai na bakar su ce radiyallahu anhu hmm? ku zo a mutu <laughs> an mutu wani babban malami ya rasu wani wai su zo a yi a masa sallah to amma kasa wanda suke cewa in kun zo sallah din ku ba addu'a za ku yi ba tsine musu za ku yi saboda ka in yi dan shi'a ne da kakkin dan shi'a in yi zo sallar janaza ku ku dauka yana ma mamacin addu'a ne inda kuke addu'a tsine masa yake saboda da yadda al'a'imma da ita na shari'a ba kafiri ne saboda ka tsine masa yake to don su koyi aƙidinsu daga ahalus sunna wal jama'a wanda ahalus sunna ne suke bayyana aƙidinsu suke yada wa mutane don a kyamace su to sai suka rungumi wannan taƙiya. ɗin ta yadda za su zo su duk abin da kuke ma su ce ai ai musulunci ne ku yi tare kaga wanda ba sa karatu cikin ku in kun gaya musu cewa ai ga da shi za su a ba haka bane ai muna zama tare da su komai tare muke yi saboda haka ya za ku ce mana in shi'a suna kaza su ma in kun tare za su ce kwarai kuwa ba gashi muna komai tare da ku ba ai ba wani abu kai bambancin da kuma mun mun fi kusan ahlul baiti shi kenan haka za su gaya maka to kuma san ahlul baiti ai kowa yana san ahlul baiti to wani ya ce ya zika san ahlul baiti kamar ya zika tsawon Allah kenan to wannan dai ba abu ne da zaka ko da zaka yi jayayya ba abu ne da zaka ba abu ne mummuna ba san ahlul baiti sannan abu da yadda ya sa suke yin wannan littattafan su da yawa akwai yabo masahabbai da kirari masahabbai da bayanin fadalan sahabbai kai su da yawa a cikin littattafansu wanda tun daga kan sayyidina ali da ƴaƴansa da ahlul bait da ayyuma su duk suna san sahabbai suna girmama su suna musu addu'a to su kuma sun gina addinin su akan zagin sahabbai da tsine musu to yaya za su yi da waɗannan maganganun sai su ce ai sun faɗe su ne a babin taƙiyya sun yaba musu ne a babin taƙiyya wannan shine abu na biyar domin su kawar da Ah, wawaye daga wannan abin saboda shi kanta littattafan su yana rushe a kinan nasu dan yadda za a yi su a bandan to banda haka abu na shida yake cewa kuma littattafan nasu sun nakalto da yawa tun daga kan sai ali suna tsine musu wanda suke cewa su shi ali sai da ali ce su suke bata mu a wajen mutane da ina da dama da sai na karkashe su haka al-Husayn ibn Ali ya faɗi wannan kuma su alifitawan su ma suna cewa su ne suka jawo kashe sai na Hussein kuma kuma sun fi kowa wato kukar cewa an kashe sai na Hussein da tsinuwa cewa an kashe sai na Hussein alhali su suka jawo kisan sai na Hussein su suka bayar da kaso mai tsauka na gudunmawa na kashe sai na Hussein ibn Ali radiyallahu anhu to daga cikin riwayoyin misali akwai maganar na Ali wanda abin nan ihsan إلهي ظهير ya kafo da yawa irin su a نهج البلاغة a cikin nahjul balagha الرجال cikin abin يا حلوم الأطفال وعقول ريات الحجال ربات الحجال لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت ذنبا قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي كيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب اتهام أنفاسا فأسقطتم علي رأي بالعصيان والخذلان أنا بقنا ده وانده سكتاسو شيعة ألين كنا يتي ياكو ما سكر ماذا مذابا مذابا ياكو ما سحن كلين يارا ياكو ما سحن كلين ماتا والله ina ma na so da a ce ban san ku ba ba ku san da ba wallahi saninku ya jawo man nadama ya haifar man na suka Allah ya tsine muku wallahi kun cika zuciyata da ƙaiƙayi hmm? kun cika ƙirjina da fushi kun jawo man wato ainihin fushi ya cika man zuciyata kun ɓata man ra'ayina saboda sananin sabo da taɓarwa da kuke mana wannan sayyidina ali kenan wannan fa ali kafin su ne sayyidina ali yana tsine musu haka nan ba shi kai ba sayyidina al-husayn har shi sayyidina husayn ga abin da suka faɗa yake cewa tabban lakum ayyatuha al-jama'a wa tarahan wa bu'san lakum wa ta'sa حين استسخرتمونا ولهين فأثر فأثر فأصرخناكم موجفين فشحبتم علينا سيفا كان في أيدينا وحششتم علينا نارا أضرمناها على عدوكم وعدونا فأصبحتم قلبا على أوليائكم ويدا لأعدائكم وأن اللوكسين ذاك جزاء كشي شيء إني حي وأن يشي تر أقريكو ياكو وأن الجماعة ده سارة تر ده ساعة يتبتى أقريكو يعني ده كو كيمنا kuka yi ihu kuke neman mu fito mu fito mu fito muka fito ko ina alhali kuka kuka wasa takobin da ke hannunmu hmm? sannan kuka jawo mana wutan abokanan gabanmu da abokanan gabanku kuka zanto kuka wato tanzara abu masoyanmu a kanmu hmm? kuma kuka zanto har ma abokan gabanmu to ya za su yi da irin waɗannan nasosin ba wai nasosin nan ba suna littattafan ahalin suna ne ba ba suna littattafansu to ya za a yi ga maɗin nasu suna tsine musu dole sun ce ta ƙiya ne wai kai ne da mabugawa bayan ka wai a ce ka ce mutanen banza ne wai ta ce a ka faɗa ta ƙiya ne kana jin tsoronsu ne to kaga wannan takiyar daban take da abin da aka sani so in kun bi wannan za ku iya gane bambanci tsakanin wato ainihin takiyar da Qur'ani ya zo da shi da wannan taqiya ta in shi'a an san babu wato ainihin alaka wancan wani abu ne wanda suka kirkira a addinin su saboda waɗannan sabubba guda shida da malamin nan ya amfata haka ƙarshen magana ne taqiya rangwame ne uzuri ne lalura ke sa mutum ya yi kuma ana yi ne da kafarai ba da yin wanka mummunai ba saboda ai sun mummunai dama auliya'u ba ba'adu ne masu jibantar lamarin sashe ne ba a bukatar eh, to mummini me za ka nuna masa wanda yake na bayyane wanda ba haka yake a zuciyarka ba duk abin da yi imani da shi shi ne abin da kai ma ka yi imani da shi sai dai wanda muke faɗa an azalimai a irin lokacin da suke son su canza hukunce-hukuncen addini ba yadda ka iya da su ta wannan har yanzu ku sani cewa jumhurin ahli sunna kamar yanzu na faɗa muku dangane da al-qurtubi to da al-qurtubi kai ba suna ganin al-akhdhu bil azima shi yafi duk da an baka rangwame din nuna musu a fili kamar kana tare da su ba tare da kayi aikin addinin su ko ka fari abin da zai zanto kuraren addinin su ba to da za ka dage ɗin kake haka ɗin ko da za su shukar da kai cewa haka ɗin shi ya fi in sun cutar da kai to haka annabawa suke ai yi annabawa ya suke ba san tashi ne wajen mutanen da ba sa son su ji abin da suke faɗa ba kuma sun ci gaba da faɗan ne har aka samu da suka imani da su ba kuma ba su daina ya ya kansu ba su daina faɗa da su ba su kuma su daina wannan abin da suke akai ba har addini ya yaduwa shi yasa kuma a kafan Imam Ahmad yace in malamai shi a wajen Imam Ahmad da dama daga cikin malaman halus sunna wannan taqiyan ma na farko din ta halatta ma annabawa ba tun ga dama annabawa ga abin da suke na biyu ta halatta ma ma malamai ba saboda yace idan malamai za su yi taqiya su koye abin da yake na addini dan suna jin tsoron kada a kashe su dan suna jin tsoron kada a kwace musu dukiyar su to yaushe za a fahimci addini shi ce to wannan ban da malamai a ciki to kuma su wannan kaga su suna cewa annabawa sun yi annabi Muhammad yayi in su sun yi kowace irin magana a addinin Shi'a in bai yi musu daɗi ba za su ce su fake da cewa ai an faɗe ta ne a baban a baban taqiya wanda aka taqiyar musulunci daban taqiyar Shi'a daban wannan shine abin da na so in dan ƙara mana tare da ishara zuwa ga littafi da za a iya samun karin bayani akan takiya a wajen ɗan shi'a Allah maɗaukin sarki ya kare mu ya kare mana aƙidan mu ya kare mana addinin mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh That's all.